الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أو مسلمي musulmi abinda hutuba mu take karantar da mu a wannan tana tunatar da mu dangane da abin da ya shafi wata na ramadan sannan tana ƙara tunatar da mu dangane da abin da ya shafi hukunce-hukuncen zakka da kuma kurakurai da waɗanda suke fitar da zakka suke yi abin da zai samu samu maganin kurakuran da muke yi shine duk lokacin da kewayowar zakka ya yi mu dinga shawartar ma'abota ilimi don kada mu faɗa cikin kuskure da yawa mawadata sun rike dai idan mutum yana da dukiya ya kasa ta gida arba'in ya ba da kaso ɗaya ne zakka to yana da kyau duk lokacin zakka waɗanda Allah Maɗaukakin sarki ya ba su dama sawa'un dukiya ta kuɗi ko kayan noma ko dabbobi to su dinga shawartar ma'abota ilimi don gudun faɗawa cikin kuskure muna roƙon Allah Maɗaukakin sarki ya datar da mu bisa abin da yake so ya yarda da shi ya ku ‘yan uwa musulmi muna gode ma Allah maɗaukakin sarki da ya sake maimaita mana wannan wata mai alfarma wata na Ramadan wanda in za mu iya tunawa akwai waɗanda mun yi azumi da su bara amma a yanzu ba sa duniya sun koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala amma Allah ya jinkirta mana mun sake ganin shi to amfanin jinkiri ga kowane ɗan adam ya yi aiki da jinkiri da Allah maɗaukakin sarki ya yi mishi wajen abinda za a yi taimakon shi duniyar shi da ainihin lahirar shi lalle wannan dama ce da Allah ya sake maimaita ma dukkanin mutum musulmi wanda yake da rai mai hankali baligi kada ya yi wasa da wannan dama mu yi ƙoƙari mu shiga cikin bayin Allah da Allah maɗaukakin sarki zai musu gafara waɗanda Allah zai musu rahama ya ‘yanta su daga barin shiga wutar jahannama kada mutum ya yi kwance da kaya ya ƙin azumi ko kuma yana azumi ya ƙi hannuwa game da abin da Allah ya hana mai azumi ya aikata domin ko kana azumi dan uwa sai ka yi ƙoƙari ka kiyaye sannan azumin ka zai sha idan baka yi ƙoƙarin kiyayewa ba a ƙarshe zai zamanto ka sha ranar banza kishirwar banza kuma mutum ya je ya ci azaba a ranar tashin alkiyama muna gode ma Allah maɗaukakin sarki akan wannan ni'ima da ya yi muna wanda ya sake maimaita mana wannan ni'ima ne da rahamarsa da baiwarsa ba don komai ba sai don tausayi ga al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah yana kawo wannan wata ne lokaci zuwa lokaci don girmama ainihin bayinsa ya gafarta musu zunubansu ya girmama musu ladansu ya daga darajojinsu to wanda Allah ya sa ya ga wannan wata ya kamata ya gode ma Allah madaukakin sarki muna gode ma Allah da ya kawo mu muka ga farkon wannan wata muna roƙonsa da karamcinsa yadda muka ga farkonsa lafiya Allah ya sa a ida wannan azumi da mu lafiya cikin aminci da salama Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu bisa ayyuka na alkhairi a cikin wannan wata na shaida babu abin bautawa da gaskiya bisa cancanta sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya kuma lallai na shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne manzo ne na Allah shine fiyayyen halitta daga cikin halittun Allah tabaraka wa ta'ala salati da sallama su tabbata a gare shi da shi da iyalan gidansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka ya ku bayan Allah ina yi ma kaina nasiha tare da ku baki ɗaya da mu ji tsoron Allah maɗaukakin sarki sannan mu sani cewa Allah ya kwaɗaitar da bayinsa wannan azumin wannan wata na Ramadan Allah ya ba mu labarin lada da darajoji da ke cikin wannan wata na ramadan balma yana daga cikin mafi girman ibada a wurin allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin ibadu masu girma domin rukuni ne daga cikin rukunin musulunci allah madaukakin sarki ya ba mu labari a cikin alkur'ani ya ce ya na amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku waɗanda suka yi imani Allah ya ce an wajabta azumi a kanku kamar yadda aka wajabta shi ga al'ummar da suka gabace ku Allah ya ce tabbas azumi zai samar muku tsoron Allah wannan aya take karantar da mu ashe azumi tun kafin al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana yin wannan azumi Allah ya wajabta shi ga sauran ainihin al'ummar da suka gabata don haka mu girmama wannan ibada wadda Allah ya wajabta ta ga al'ummar da suka gabata kuma ya sake wajabta ta ga wannan al'ummar wadda ita ce siyayyen al'umma don haka kada mutum ya yi wasa da azumi ya ku uwa musulmai hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim hadisin abu huraira manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda dai ya azumci azumin watan ramadan ya yi imani da cewa allah ne ya ce a yi azumin ya yi shi don haka allah ya gafarta mishi abin da ya gabata na zunubban shi ya ku yan uwa musulmi wannan hadisi yake karantar da mu cewa wanda dai ya azumi don Allah ya yi imani da Allah ne ya ce ai azumin kuma ya yi ne ya yi ma Allah da'a yana neman yardan Allah to Allah ya gafarta mishi zunubansa ashe wanda bai yin azumi musulmi mai hankali baligi kamar bai ma yarda cewa Allah ne ya ce ai azumi ba akwai da yawa daga cikin mu waɗanda ba sa yin azumi maza da mata samari da dattawa masu hankali kuma suna nan suna jiran su mutu su samu aljanna aljanna yan uwa musulmai ta masu aiki ce azumin nan ba wani abu bane da zai tada maka hankali tunda ba kai kadai kake yin sa ba duk abin da kana yi ina yi wancan yana yi ai abin yana da sauƙin yi jama'a amma wani yana nan bai yin azumi kuma yana fatan ya mutu ya samu aljanna ba a samun aljanna sai an bauta ma Allah subhanahu wataala ya ku yan uwa musulmin mu sani cewa azumin nan ba wai rishin cin abinci bane kawai lalle yana daga cikin azumi a kame daga barin cin abinci da barin shan abin sha da barin saduwa da iyali da rana tsaka tun daga lokacin da alfijir ya keto na gaskiya har zuwa faduwar rana a fuska ta bautar Allah subhanahu wataala a da mutum zai kicin abinci ya kishan abin sha ya wuni ba shi da lada tun da bai da niyyar azumi amma azumi ana yin niyya ne don bauta ce ta Allah subhanahu wataala a kici a kisha da sauran abin da Allah ya hana daga lokacin da alfitir yake to har zuwa faduwar rana sannan sai a samu lada a wajen Allah maɗaukakin sarki to a nan abin da za mu fahimta game da wata gaba wadda tana da matukar mahimmanci lalle sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine a yi gaggawar buɗe baki daga lokacin da rana ta fadi idan rana ta fadi ko da akwai haske to azumi ya riga ya ƙare in ma baka sha ruwa ba dai azumi ya ƙare amma akwai 'yan uwa da suke da'awar musulunci waɗanda sun ce ma alkur'ani ne kadai suka dogara da shi abinda duk bai zo cikin alkur'ani ba su yarda da shi ba wanda sun yi ma'ayar ayar alkur'ani kuskuren fahimta faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa timmu siyama ila layl Allah ya ce kuma ku cika azumi zuwa dare wannan yasa waɗansu su ba sa shan ruwa a lokacin da rana ta faɗi har sai dare ya yi duhu sannan suke shan ruwa kaga wannan kuskuren fahimta ne abinda za mu fahimta dai Alƙur'anin nan balarabe ne kuma wanda aka saukar ma Alƙur'anin nan balarabe ne kuma inda aka saukar da Alƙur'anin nan ƙasa ce ta larabawa amma sai wani baƙar fata dan afirka dan nijar sai ya ce shi bai yarda da wannan aya ba ko kuma shi ba haka ya fahimce ta ba manzo Allah shi aka saukar ma wannan alqur'ani kuma shi ne yace a gaggauta buɗe baki dan haka ashe mutumin da bai buɗe baki sai dare yayi to wannan ya saba makarantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne musulmi duk abin da za yi na ibada sai ya yi shi yadda manzon Allah ya yi gwargwadon hali sannan yake samun matsayi a wajen Allah maɗaukakin sarki azumi wajibi ne ga mutum musulmi mai hankali baligi wanda yake mazauni idan mutum yana kan balaguro yana da zaɓi in dai balaguron ya cancanci a yi masa ƙasuru to in ya ga zai sha wahala babu laifi yana iya ya aji azuminsa sannan marar lafiya shi ma zai iya aji azumi wanda lafiyar rashin lafiyar da ana iya warkewa to ita ana haƙuri ne sai lokacin da aka warke a rama azumin rashin lafiyar da ba a warkewa ita ce ake ba da mudu a madadin wannan azumi din hadisi ya tabbata daga wajen abu huraira Allah ya ƙara mishi yarda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wanda duk bai bar ƙarya ba ko aiki da ƙarya ko kuma jahilci ko wauta manzo Allah ya ce Allah baya bukatar ma yi azumi ashe 'yan uwa musulmai wannan hadisin yake karantar da mu bayan mun kici da sha da kusantar iyali saboda neman yardan Allah to dole sai mun kame kunnuwa mu daga sauraron kaɗe-kaɗe wanda Allah baya son su duk mai azumin da ya dogara da sauraron kidi ya sani cewa azumin shi ya lalace duk mai azumin da yake kallon haramun abinda Allah maɗaukakin sarki ya haramta mishi ya sani cewa azumin shi lalatacce ne don cewa aka yi a ƙaunin zuru malamai suka ce duk abin da yake na aiki ko magana in dai Allah ya hana shi to wannan yana shiga cikin ƙarƙashin ƙaunin zuhur don haka ya zama wajibi gare mu mu yi hattara ‘yan uwa musulmai musamman matasa da kuma ainihin ‘yan mata da suke amfani da kafafen sadarwa abin da ya shafi tiktok da sauransu duk wanda yake son azuminsa ya sha to ya yi kokari ya sabke tiktok daga wayarsa har kuma bayan ramadan kuma ko da bayan ramadan din haramun ne mutum yana kallon tsiraici mafi yawancin abin da ake ɗorawa a tiktok kafin ka ga alkhairi guda ka ga sharri guda goma mata ne da 'yan mata za su dinga fitowa tsirara suna bayyana tsiraici suna maganganun da ba su dace ba to dan uwa kar ka mance azumi ba ɗaya yake ba da lokacin da ba azumi ba lalle kai hattara da kallon kafafen sadarwa duk kafar sadarwar da ake ɗora wani abu na haram to ka sani cewa azumin ka zai lalace da haka muna ba mutane shawara da su yi hakuri da kafafen sadarwa sawa'un a tele ko dukkanin wata kafa da za ta iya ainihin sa mutum ya bata azumin shi sannan mutum ya kiyayi gulma koyi da mutane duk mutumin da yake yin azumi yake aibanta mutane yake gulma da su ya sani cewa shi ma azumin shi babu don haka azumi ba rishin ci bane kawai ba rishin sha ba ne dole sai mun kame hannuwanmu da bakunanmu da kunnuwanmu da ainihin idanuwanmu sannan azuminmu ya tsira Allah maɗaukakin sarki ka samu dace abu na biyu ya ku yan uwa musulmai game da abin da ya shafi hukunce hukuncen zakka lalle zakka rukuni ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar yanda Allah ya farlanta sallah ya farlanta azumi haka Allah maɗaukakin sarki ya farlanta zakka rukuni ne na hudu daga cikin rukunan musulunci guda biyar mu sani ya ku yan uwa musulmai lalle ita zakka an farlanta ta ga ainihin annabawa waɗanda suka gabata sannan da ainihin mabiyansu ga baki ɗaya wajibi ne ga duk mutumin da Allah ya bashi dukiya ko Allah ya bashi kayan noma ko ya bashi dabbobi ko kuma ya tono arziki daga ƙasa ya zama wajibi in ya kai nisabi naka ne kuma shekara ta cika ya zama wajibi gare ka ka fitar da zakka Allah madaukakin sarki ya babu labarin annabi Isa a cikin alkur'ani annabi Isa yake cewa wa ausani bis salati waz zaka ma dumtu hayya ubangiji yi mini wasiya da in kiyaye salloli guda biyar inji annabi Isa kuma Allah madaukakin sarki ya yi mini wasiya da in dinga bada zakka matukar da ina da rayuwa ashe yan uwa musulmi wallahi mu yi hatara da yawa mutane suna nan suna da dukiya amma ba sa fitar da zakka mu yi hattara da danna haƙƙin Allah domin Allah ya baka dukiya akwai haƙƙin da Allah ya ɗora cikin dukiyar ka cire ta ka baiwa bayin Allah ba don komai ba sai don a zauna lafiya yana daga cikin fa'idar zaka domin a rage talauci a cikin al'umma yana daga cikin fa'idar ta domin a rage kiyayya da jin haushi da zanga-zanga tsakanin ainihin talakawa da masu wadata idan mutum yana da dukiya yana ba da zaka talakawa ba za su dinga jin haushinsa ba ba za kuma su yi masa zanga-zanga ba ko su yi masa bore za su je su illatar da shi ko su illatar da dukiyar shi yana daga cikin fa'idar zakka yan uwa musulmai sauƙaƙa ma bayin Allah waɗanda ba su da ainihin wadata Allah madaukakin sarki ya yabi annabi Isma'il a cikin alƙur'ani Allah ya ce wa kana ya'muru ahlahu bisala waz zakati wa kana inda rabbihi mardiya Allah ya ce annabi Isma'il ya kasance yana umartar al'ummarsa da su kiyaye salloli guda biyar da kuma ba da zakka annabi Isma'il ya kasance yardajje a wajen Ubangiji subhanahu wata'ala ya ku yan uwa musulmai yana da kyau mu kula da sha'anin zakka da yawa mutane sun tattare sun maido zakka sai lokacin ramadan kuma wannan ba daidai ba ne da ni da kai ba lokaci guda muka samu nisabi ba abinda ake ce ma nisabi shine ka samu dukiyar da ta isa zakka wani a watan ɗaya ne ya samu nisabi to in watan ɗaya ya zado na shekara ta gaba wannan watan ne ya kamata ya bada zakka wanda ya samu nisabi a wata na biyu idan wata na biyu ya kewayo shekara ta gaba a wannan watan ne ya kamata ya ba da zakka amma za ka ga mutane duk sun yi tururuwa ba a fitar da zaka sai watan ramadan wannan ba daidai ba ne ya kamata mu gyara ya kamata mu yi kokari mu gyara ashe idan akwai mawadata da suke fitar da zaka a watan daya wasu su fitar a wata na biyu wasu wata na uku gwargwadon dai kowa lokacin da ya samu nisabin zakka ka ga ana yakar talauci a cikin ainihin al'umma amma ga baki dai sai mutane suka tattare suka maido zakka a cikin ainihin watan ramadan wanda mun sani musulunci ya kwadaitar da mu mawadata su fito da dukiya su ci da bayin Allah su ba bayin Allah abin da za su ci cikin sauki ba wai maganar zakka ake ba zakka wannan dole ce in ka bada ruwanka in ma baka bada ba wannan ya rage naka amma ana son mu hidda dukiyoyin mu bayan zakka ko kafin zakka mu sai abinci mu raba ma bayin Allah mu sauƙaƙa musu abinci da sha ya kamata duk wanda yake da wadata a ce inda yake zama alal akalla mutum ashirin mutum talatin kana iya tattara su su dinga cin abinci alhalin abin da ba su iya cin shi amma ba daidai ba ne yan uwa musulmai sai mu tattare zakka mu maido ta sai watan ramadan wanda da yawan mu in aka bada zakka a watan ramadan kuma wannan ciyarwai da musulunci ya ce mu yi sai kaga mutane ba su yi saboda sun dogara da zakar da suke yi to wannan kuskure ne ya ku yan uwa musulmai yana daga ciki wanda Allah ya wadata mawa to yayi kokari ya dinga taimaka ma bayin Allah ya ku yan uwa musulmai lalle Allah madaukakin sarki ya wajabta zakka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da al'ummarsa shekara ta biyu bayan an yi hijira daga Makka zuwa garin Madina kuma ya zama wajibi ga duk wanda Allah ya bashi dama ya bada zakka wanda bai bada zakka Allah ya bashi dukiyar zakka kuma ta wajaba a kansa na farko dai ka mallaki dukiyar kuma shekara ta kewayo kuma ba abin ka bashi bi ma'ana ba abin ka bashin da in ka cire kuɗin ba zai kai zakka ba to ya zama wajibi mutum ya bada zakka in ka mutum bai bada zakka ba yana cikin matsala duniyar shi da lahirar shi abu na farko dai in mutum yana da dukiya bai bada zakka ba to Allah yana hiddawa da kanshi ko dai Allah ya kawo gobara cikin dukiyarka ko kuma ka aje kaya a cikin wurin da kake ajewa Allah ya kawo asara cikin wannan dukiya din ko barayi ko yan fashi ko yan kidnapping ko wani abu mai kama da wannan Allah da yana da hanyoyin da yana iya kwatar zakkar da kansa sannan kuma ana bin mutum ita duk da haka amma in ka fitar don Allah Allah zai tsare maka dukiyarka kuma Allah zai aje maka ladanka a ranar tashin alkiyama ibn hibban ya ruwaito hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace Allah ya la'anci wanda yake cin riba Allah ya la'anci wanda ake wakiltawa wajen mu'amalar riba Allah ya la'anci wanda yake da damar da za ya bada zakka ba ya bada zakka ya ku yan uwa musulmai lalle mu saurara da kyau manzan Allah ya ce wanda duk yake da dukiya ba baya da zaka Allah ya la'ance shi ba manzan Allah ya yi addu'a ba ai ko babanka ya tsini maka albarka za ta kama ka fiye fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam dan haka mu yi kokari mu dinga bayar da zakka kafin Allah ya fitar da ita da kansa ya ku yan uwa lalle zakka wajibi ne haƙƙi ne na Allah madaukakin sarki ga wanda Allah maɗaukacin sarki ya ba shi dukiya tana waje ba mutum ya fidda ta in kuma mutum bai ba da zakka ba to yana cikin zunubi mai girma kuma ya cancanci azaba daga wajen Allah a ranar tashin alkiyama wanda an siffanta mana nau'in wutar da Allah zai ma bayinsa azaba da kafirai da waɗanda suka kangare daga cikin musulmai suka kangarewa dokokin Allah subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya tanadi wutar jahannama wanda sai da aka yi shekara dubu ana hura ita wannan wutar jahannama din ba wai kamar yadda ake hura wutar biredi ba an yi shekara dubu ne ana hura ainihin wutar jahannama wadda wannan wuta da muke amfani da ita ta duniya ɗaya ne daga cikin wutar lahira sau saba'in kenan wannan wutar ta duniya sai an linka ta zuwa saba'in shine yake zama daidai da ainihin wutar lahira yaya wannan wutar take yin uwa musulmai yaya ruwan zahi yake in ya kona mutum yaya gidan rodi yake yaya wuraren da ake gasa nama ko wuraren da ake gasa biredi ya wannan wuta take ta duniya jama'a in ta taɓa fatar ɗan adam ya take yi da shi ballantana kuma wutan lahira wadda saba'in ce a kan ainihin wannan wadda muke amfani da ita ta duniya sannan allah maɗaukakin sarki ya yi umarni aka hura ta shekara dubu ana hura ta ana tanadin ta tana jajawur aka sake shekara dubu ana hura wannan wuta ɗin ta koma fari saboda tsabar masifa da bala'i sannan aka sake shekara dubu ana hura ta sai da ta koma baƙi irin mai tsananin duhu Allah ka kiyashe mu Allah madaukakin sarki ya ce wallazina yaknizuna dhahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillah al aya waɗanda suke taskance zinariya da azurfa a wancan lokacin kenan wanda zinariya da azurfa su ne kuɗi ko amma yanzu ai akwai sefa akwai naira akwai dolar akwai dinar akwai kuɗaɗe na ƙasashe mabambanta to Allah ya ce waɗanda suke taskance dukiyoyinsu wala yau fi sabilillah ba sa ciyar da ita saboda Allah cikin tafarkin Allah Allah ya ce fa bashirhum bi azabin alim to kai musu bishara da azaba mai ciwo a ranar tashin alkiyama Allah ya ce yau mai huma alaiha fi nari jahannam ranar da ake narke ita dukiya din ta zinariya da azurfa da sauran dukiya za a tara ta ta kowane mutum za a narke ta in ji Allah madaukakin sarki za a dinga yi mutum lalas da ita da dukiyar ka ce za a yi maka azaba ranar tashin alkiyama sakamakon rashin fitar da zakka da mutum yake yi Allah ya ce za a dinga kona su a fuska da gefen jikinsu da ainihin gadon bayansu shi shine Allah madaukakin sarki kuma yace za a dinga gaya musu magana ana cewa ku ɗanɗana wannan sakamakon dukiyar da kuka taskance wa kanku ne ku ɗanɗana game da ainihin wannan dukiya da kuka ɓoye kanku. manzo Allah sallallahu alaihi ya ce mutumin da bai ba da zakka dukiyarsa za a ainihin da ita ce za a narka a tara za a yi masa mashimfiɗi da ita a ranar tashin alkiyama ana ƙona sassan jikin shi da ita kuma duk lokacin da ya yi sanyi za a ci gaba da ruruta wannan wuta ɗin don haka yan uwa mu ji tsoron Allah matasa sawa'un waɗanda suke ainihin 'yan kasuwa da ma'aikata da suke sa kuɗi cikin banki da ainihin waɗanda suke hitabu ɗan kuɗaɗe ƙasashen waje da ainihin wurare mabambanta kowa ya rika tambayan malamin menene nisabin zakka yaya zakka take saboda kana da kuɗi aje ka dinga fitar da haƙƙin Allah dan kada ka shiga cikin hushin Allah a ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki yace innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wabni sabili faridatan min Allah wallahu alimul hakim Allah madaukakin sarki ya nuna mamu ashe zakka din tsari ne na Allah ana yin zakka ne bisa yadda Allah ya tsara ba yanda mutum shi ya tsara makan shi ba da haka ya zama wajibi ga masu fitar da zakka su dinga bincikar malamai a kowane lokacin da za su fitar da zakka domin fita daga cikin ainihin matsala musamman abin da ya shafi dukiya ainihin zaka ta dabbobi duk da za mu zo bayani akan ta insha Allah madaukakin sarki yace inna masadaqatu kadai lalle dukiya ainihin sadaka ko zakka dukiyoyi na zakka in ji Allah lil fuqara'i ana ba da su ne ga ainihin matalauta Allah ya ce wal masakin da kuma miskinai wal amilina alaiha da kuma ainihin masu aiki akan zakka ne Allah ya ce da kuma waɗanda ake lallashin zukatansu sawa'un a cikin kirista ne waɗanda ana zaune da su zama na aminci ana ba su zakka wal'alla su ma a jawo su zuwa addinin musulunci da kuma musulmi lalatattu waɗanda suna nan suna sakaci da sallah wani duk wa'azin da za a mai akan sallah ko rashin yin sallah matsala ce wallahi ba zai yi ba amma in za a dinga taimaka mishi ana cewa ka kula da sallawa saboda mun ga kana sallah ne muke taimaka maka za ka ga mutum yana kiyaye salloli guda biyar to irin wannan musulman masu rauni Allah ya ce su ma a dinga ba su zakka dan a karfafa musu domin Allah so yake ga baki ɗaya. al'umman manzan Allah kowa ya tsira ranar tashin alkiyama shi yasa ake son waɗanda suke da rauni a dinga ƙarfafa musu don su ma su rike addini don a mutu tare a tsira tare to a nan yan uwa musulmai Allah maɗaukakin sarki ya ce wa fir da kuma yan tabawa idan ya zamanto ga bawa wanda an sanya mishi fansa ana iya zuwa a yanto shi da kuɗin zakka don shi mai zama ɗa mai cikakken yanci Allah ya ce wal gharimina da wanda ba shi ya danne shi mutum ne ake bin shi bashi ana mu'amala da shi amma bashi ya danne shi Allah ya ce to shi ma a hidda kudin dukiyar zakka a je a sauke mishi wannan bashin shi ma ya dawo ya cigaba da walwala cikin iyalinsa kenan ya kamata mu rika kulawa da ababuwan da Allah madaukakin sarki ya lissafa mana cikin ababuwan da ake bada zakka wani yana gidan kaso wani yana wuri kaza wani ya bar garin su saboda ana bin shi kudi bai iya zama garin su to sai a duba a gani wani menene ya raba shi da iyalin shi sai a ce bashi ne ake bin shi to sai a biya mishi da wannan kuɗin zakan shi ma ya dawo ya zauna cikin iyalin shi in ji Allah sai Allah ya ce wa fi sabilillah da kuma aiki domin Allah sannan kuma da ainihin wanda yake matafiyi dan balaguro wanda yake akan tafiya yana neman ainihin guziri a wannan aya ya ku yan uwa musulmai Allah ya yi muna bayani dan gogon mutanen da ya kamata a baiwa zakka na farko Allah ya ce lil fuqara'i matalauta ake baiwa zakka kuskuren da mawadata suke masu zakka za ka ga mutum yana ba da zakka amma masu kuɗi yake ba zakka ko da yaranka suna da ainihin yaranka in dai sun mallaki nisabi za mu yi bayanin nisabi idan yaranka ya mallaki nisabi kuɗin da suka kai sefa miliyan biyu yaranka yana da miliyan biyu ba a bashi da zakka ko da yaranka ne eh, ya mallaki miliyan biyu sefa idan ya mallaki naira miliyan biyu da wasu 'yan ɗaruruwa za mu zo bayani a kansu ko da yaron ka ne ba a bashi zakka sai dai ka ɗibi cikin uwar dukiya ka yi mishi alkhairi jama'a muna fahimta sai dai ka ɗibi cikin dukiyarka ba cikin zakka ba zakka ta talakawa ce amma za ka ga manya-manyan yaranmu da waɗanda muke makusanta da su masu kuɗi ne sai ka ga an ce alhaji wani an bashi miliyan kaza alhaji wani an bashi miliyan kaza alhali shi ma mai yana bada zakka wallahi wannan kuskure ne duk wanda ya ɗauki zakka ya ba mai kuɗi zakka ko da yaron shi ne to bai fidda zakka ba da haka yana da kyau mu dinga shawartar malamai ina fata muna fahimta domin zaka ana ba ana ba da talakawa ne duk mutumin da ya mallaki nisabi ko da yaron ka ne ba za ka bashi zakka ba sai dai ka mishi kyauta cikin uwar dukiyarka sannan ana ba da zakka cikin wa ga ainihin miskinai talakawa malamai suka ce ana baiwa talakawa gwargwadon abin da ya saukaka wasu malamai suka ce gwargwadon jari sai a duba a ga menene karancin jari wasu malamai suka ce dubu hamsin zai iya yin jari wasu suka ce idan mutanen suna da yawa sai a duba karamar sana'a kamar mangoro kamar aya kamar dabino wanda dubu goma dubu biyar suna iya yin sana'a aka ce ana iya bayarwa amma za ka samu wani ɗari biyar biyar yake raba zakkarsa wani naira dubu dubu yake raba zakkarsa wannan ba daidai bane jama'a mu dinga yin zakka bisa karantarwar musulunci kuma ba za mu yi haka ba sai muna tambayan malamai amma kullum ka dogara da zaka kasa arba'in ne ka bada guda to a ƙarshe za ka zo ka rabar da dukiyar amma ba zakka fa ka fitar ba jama'a Allah ya ce wal amilina alaiha masu aikin zaka ana ba su ainihin dukiya amma idan akwai yaranka wani ɗanka ƴaƴanka wanda ka haifa ko da suna daga cikin masu aikata aikin zakka ba a ba su dukiyar zakka ba a ba ɗa zakka ba a ba mata zakka sai dai idan yana daga cikin ƴaƴanka suna daga cikin waɗanda suke lissafin zaka sai dai a ɗiba cikin uwar dukiya a yi musu alkhairi ihsani amma dai su ƴaƴa wanda aka haifa ko mata ba a ba su zakka amma mace tana iya bai wa mijinta zaka domin shi miji shine ciyarwan Allah ya dora mishi da ko talaka ne ita mawadaciya ce Allah madaukakin sarki ya ce wal mu'allafatu qulubuhum da waɗanda ake lallashin zukatansu su ma ana ba su zakka kamar yadda mun yi bayani kiristoci da su wane ne da ainihin rubabbun musulmai waɗanda suna sakaci da sallah a wannan gabe muke kira zuwa ga yan uwa musulmai garin yan tasha wanda mun yi hutuba kwanakin baya wanda mun ce babu musulmi ko guda sannan akwai gari isu akwai musulmai kwaya bakwai to Allah da ikonsa shi kan shi mai gari isun ya musulunta jama'a wannan abin alfahari ne sannan an samu waɗansu mutane sun musulunta a cikin yar tasha da babu musulmi ko ɗaya an samu ɗan sarkin kuma fasto ne shi ma ya karɓi musulunci don haka ranar lahadi za a tafi garin yan tasha da da ni za a fita amma da yake da ni da malam kabiru ne cikin wannan tawaga ake fita don haka da malam kabiru za a fita kuma bayan Allah hatta daga kasashen waje suna ta bado gudunmuwa wanda ana so a gina musu masallaci ma cikin azumin nan wani ya ɗauki nauyin malami da zai yana wata uku da zai je karantar da su addini waɗansu sun sai abinci buhu ɗari aka siya wanda za a je a rarraba musu to yanzu an yi alkawari shi mai garin ya ce gobe lahadi ran lahadi banda gobe yake so zai bayyana musuluncinsa da shi da wannan fasto ɗan gidan sarki na ittasha za su bayyana musuluncin su gaban sauran 'yan uwa kirista wanda duk yake da rabon ya shigo musulunci sai ya zo ya shigo ta dalilin wannan don haka ustazi yaqubu sananne ne kowa ya san shi mutum yana iya kiran shi ya ba da gudunmuwar ko ta hannun shi ko ta hannun malam kabiru ko ta hannuna an ce za a sai runhuna a kwano da karafa wanda za a je a yi musu runhuwa ranar lahadi wanda ita ce za a fara yin sallah suna shan ruwa a haɗa musu kayan cin abinci kafin dai a kammala musu wannan masallacin don haka jama'a ku sa dukiyarku wajen 'yan tasha ɗin nan da ainihin garin isu don taimaka ma bayin Allah don yaɗa addinin musulunci sannan a cikin wannan gaba wa fi sabilillah Allah ya ce ana sanya dukiya cikin aikin Allah malamai suka ce ya zama wajibi ga mawadata su dinga kulawa da malamai ta hanyar ba su dukiya ta hanyar ba su zakka a kasashen da ke da ci gaba saudiya da sauran kasashenmu na afirka ba za ka samu malamai suna da albashi suna da albashi da suke cin abinci a cikin iyalinsu malamai za su kwana dare suna karatu suna karantar da al'umma suna nazari suna shiga birni da ƙauye ba su da lokacin kasuwa balma wasu ba su da abin da za su yi kasuwanci kuma suna da iyali kenan suna da buƙatar abin da za su ci domin su yada addinin Allah malamai suka ce karkashin wannan hata malam Usaimin ya tabbatar da cewa ya halatta malamai a ba su wadataccen abu wanda za su ci abinci wadatacce su bar ma iyalinsu don yada addinin Allah sannan yana daga ciki siyan kayan aiki na addini kamar mota domin yada musulunci ka fitar da dukiya ka ba da zaka ka sai mota don aikin musulunci an fita an je an yi wa'azi da ita ga ladan zaka ga duk lokacin da aka yi aikin alkhairi zaka samu lada kayayyaki na sadarwa kafafen sadarwa mu yanzu alhamdulillah birane muke ilimi ya wadace mu akwai wuraren da suna buƙatar ilimin nan ta dalilin kafafen sadarwar nan ne ake iya isar da saƙon Allah zuwa ga ainihin mutane lungu da saƙo ashe ana fitar da dukiyar zakka a sai kaya na ainihin hidima ga ainihin addinin musulunci sannan wabni sabil malamai suka ce ɗauke nauyin ɗalibai waɗanda suna makaranta ɗalibai waɗanda suna makaranta iyayensu ba su iya biya musu kuɗin karatu musamman abin da ya shafi addinin musulunci a ɗaya daga kuɗin zakka a biya musu karatu na shekara kafin kuma wata shekara don su natsu su yi karatu don haka wannan duka yana daga cikin ababuwan da ya kamata masu bayar da zakka su yi kokari su kula ya ku uwa musulmai mu sani cewa mutane da yawa suna nan da dukiya wasu a cikin banki wasu a cikin gidajensu amma suna tunanin dukiyarsu ta cancanci zakka ba ko shakka babu duk mutumin da yake da sai fa miliyan ɗaya da jika ɗari tara da tamanin da bakwai suka shekara tir to ya zama wajibi gare shi ya kasa su arba'in ya ba da haƙƙin Allah ga kuma mutanen da ake ba nan mun lissafa musu dan Allah mutum nawa ne yake da miliyan biyu ta sefa a yanzu sama da shekara biyar kuma bai taɓa bayar da zakka ba wani dan kasuwa ne wani ma'aikacin gwamnati ne hatta dukiyar marayu shi yasa aka ce a rika juya ta saboda in ba a juya ta dole sai an fitar mata da zakka wani ma'aikacin gwamnati ne yana da kuɗi cikin kwant ɗin shi akawunt ɗin shi amma bai fitar da zakka wani yana da kuɗi aje amma bai fitar da zakka don haka duk mutumin da yake da sefa wannan adadin da muka faɗa nashi ne shekara ta cika ya zama wajibi ya fidda haƙƙin Allah ko kuma Allah ya fidda da kansa sannan idan kuɗin Najeriya ne idan mutum ya mallaki miliyan biyu da naira dubu ɗari biyu da tisa'in da biyar suka shekara ɗaya nashi ne to ya zama wajibi ya kasa su arba'in ya hidda guda ɗaya ya baiwa Allah maɗaukakin sarki ga wanda Allah ya ce araba musu don Allah mutum ne suka mallaki wannan kuɗaɗen waɗanda sun fi shekara da shekaru amma ba sa fitar da zakka ko shakka babu duk wanda ya mallaki wannan kuɗin ba a bashi zakka ko da yaron ka ne sai dai kai mishi kyauta cikin wata dukiya ta daban amma ba dan shi ka bashi dukiyar zakka ba kaga shi ana tafka kurakurai da yawa mu ji tsoron Allah mu gyara sannan yan uwa musulmai abin da Allah ya baka shine kake bada da yawa mutane suna nan kuskuren da suke yi wani dan kasuwa ne wani ya taba tambaya ta malam kwamfuta nake saidawa ina da kwamfutoci sun dan dade ban saida su ba amma ina so in bada zakka to ina son dan da tsohin kayan nan in bada na ce zakka kake so kai ko son zuciya ya ce zaka na ce to dukiya za ka bada ba kwamfuta ba mi talaka za a yi da kwamfuta ina ruwan talaka da kwamfuta wani ya san da ake sarrafa ta ka hidda kuɗi ka ba bayan Allah kuɗi Allah ya baka to wasu suna nan wani yadi yake saidawa sai ya lissafa sai ya dubi tsofin yadi duka sai ya bada zakka wallahi baka hidda zakka ba wani abinci yake saidawa sai ya fidda dukiyarsa ya boye dukiyar sai ya ɗibi abinci ya bada kai ma akwai matsala akan ainihin zakkaka malamai suka ce irin su malam usaimina cikin majmu'ul ulfatawa mujalladi na goma sha takwas shahi na ɗari uku da uku suka ce duk wanda ya fidda kaddara a madadin zakka ya bada zakka shi ta yi ba allahumma malam ibn baz allah ji kansa da rahma suka ce ana iya bada kaddara amma gawa kamar mahaukata a ce akwai gidan mahaukata a nan mutum ya fidda dukiyar Zaka su in ka ba su kuri ma suna iya yaga ko suna iya konas to su sai a sai musu abinci a kai musu kamar inda wawaye suke marasa hankali su ma suna taskanci ana iya sayan abinci a basu wanda da aka bashi kudin ko dai ya zidda ko ya kone to wannan ana iya sayan abinci a bashi amma in Allah ya baka dukiya dukiya zaka bada dan haka waɗanda suke bada kaddara a madadin dukiyar zakka to ci tsoron Allah abin da ya gabata na kuskure su roki Allah Allah ya fi musu amma dai su gyara in Allah ya baka dukiya dukiya zaka bada sannan za ka lissafa dukiyarka ne da kuma kayanka na saidawa duk abin da yake kaddara ce to za ka lissafa kuɗinsa kaddara ta saidawa ba ta ajiya ba kamar gidaje da ka siye don yaranka ko motoci na hawa ko motoci na haya su babu zaka a kansu sai dai motocin da ake saidawa za a lissafa su kuɗin da motoci da suke aiki suka kawo za a lissafa da su kayan saidawa na cikin shago za a lissafa da su sai a kirga sai a yi misalin abin da ka siyo su sai ka hada da dukiyarka ka kasa gida arba'in ka ba da haƙƙin Allah maɗaukakin sarki don haka mu kiyaye abu da biyu uwa musulmai akan abin da ya shafi zakka shine zakka ta noma shi ma da yawa mutane suna afkawa cikin kuskure akan zakkan noma shine za ka ji an ce in mutum ya noma dami goma zai ba da dami guda ko shakka babu duk mutumin da dami goma kaɗai ya noma babu zakka a wannan dami goma nashi tun daga dabi goma bai kai nisabi ba sai dai in ya bada ya bada domin Allah shi yasa wannan aqida ce ta kala katu a ce dami goma duk wanda ya dami goma wallahi tallahi aqida kala katu ce da gargajiya amma duk wanda yake karanta littafi ya san dami goma babu zakka a kansa don haka dole ne yan uwa musulmai mu nemi ilimi bisa karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mutum bai bada zakka in yayi noma sai in abin da ake ajewa ne ya shekara bai lalace ba kamar yadda wasu malamai suka bada labari sannan sai in abin ya kai ausu ƙibiyar ausu ƙibiyar wani sanho ne da larabawa suke yin amfani da shi yana ɗaukar sa'i ɗari uku in mutum ya noma sa'i ɗari uku to wannan ya zama ainihin wajibi ya hidda zakka ya ba da sa'i talatin a cikin ɗari uku misali idan ka ɗauki mutum idan zai auna abin da ya noma ne ta hanyar kilo in ya noma ainihin kilo ɗari shida da ainihin hamsin da uku to yanzu wannan abin ya cancanci zakka zai raba su gida ɗari sai ya fitar da ainihin talatin a ciki sai ya bayar idan mutum yana awo ne muna da tiyoyi guda biyu akwai farar tiya sannan akwai kuma ainihin wannan tiyar mai ainihin masara masara ko to wannan farar ita karamar tiya ce wannan ita kuma ɗayar ta fi ta girma ita wannan farar tiya ɗin idan mutum ya yi ainihin noma abin da ya noma tiya ɗari biyu da ashirin da uku shine yake daidai da kilo 653 to zakata wajaba akan shi sannan idan mutum ya ainihin awo da ainihin babbar tiya wannan mai masara masara din ita ainihin tana daidai da tiya 200 tana daidai da ainihin tiya 220 da ainihin uku ina fata muna gane waccan farar tiya din ita ke tiya 262 tiya 262 farar tiya idan kuma wannan tiyar ce tiya 223 shine yake daidai da kilo 655 to duk wanda ya noma wannan ya zama wajibi ya bada zakka amma ko da dami biyu kai in ka bada dami guda in ma ka bada duka zaka samu lada wajen Allah amma dai ka sani ba zakka bace ka bada dan mu bambance aya mu bambance tsakuwa zakka dole ce sadaka kuma ba dole bace ina fata muna ganewa kenan ko dami goma kai ka bada guda to ka bada don Allah amma ba don Allah ya tilasta maka ba dan in kai goma baka bada ba Allah ba zai kama ka ba ina fata muna gane ba amma in ya kai zakka baka bayar ba to wannan Allah zai kama ka akan ainihin wannan sannan abu na uku cikin bayanin zakka shine zakkar kono wadda ake fitarwa a lokacin azumi ana fitar da ita ne ga ainihin kurakurai da masu azumi aka hana su su yi amma duk da haka suka yi karhin hali suka yi ka san dan adam da karhin hali abin da ya hana aka hana shi dole sai ya yi shi to amma da yake Allah mai fadin rahma ne sai aka sunnanta mana zakkar kono idan mutum ya bayar da ita ana fatan Allah zai mishi gafara akan abin da ya gabata cikin azumin sa dan haka waɗanda ba sa fitar da zakkar kono a lokacin da ya wuce na gaba kuma suna da hali to su yi kokari su gyara su ma su dinga fitar da ainihin wannan zakar kono din wannan zakka ta kono ana fitar da ita ainihin mudannabi guda hudu mutum zai bayar shine ainihin sa'i guda idan shinkafa ce mutum zai bada tiya guda ga dukkanin 'ya'yanka da matanka da waɗanda suke maka hidima za ka ba da tiya guda guda sawa'un masara ko gero ko dawa za ka bayar da tiya guda guda idan taliya ce za ka bayar in shinkafar ce awon tiya za ka ba da tiya guda guda idan awon kilo za ka yi duk mutum guda za ka ba shi kilo uku shine zaman ka fitarwa mutum guda idan kuma tiya ce za a yi ainihin taliya ko makaroni za ka bayar to duk makaroni guda biyu ko taliya guda biyu suna zaman kilo guda ɗaya kenan za ka ba da taliya shida ko makaroni shida ga duk mutum ɗaya daga cikin waɗanda suke ainihin ƙarƙashinka idan kuma kuskus ne za ka bayar babban ainihin ledan nan duk guda ɗaya kilo guda ci kenan duk waya uku za ka bayar da ita a ainihin madadin mutum guda idan kuskus ne za ka bayar dangane da fidda ta game da kuɗi malamai suka ce ita ma ba a fitar da ita da kuɗi sai allahumma malami guda al'imamu abu hanifa allah ji kansa da rahama ya ce ana iya fitar da zakar da kuɗi amma malamai ba su ainihin yarda da wannan magana ta ainihin fatawar al'imamu abu hanifa ba suka ce ai <coughs> wannan zance ne mara zance ne wanda an rinjaye shi zance ne marjuhi da haka shi ma abincin ake bayarwa sai malamai suka ce idan mutum yana wani wajen da babu abincin da zai iya bayarwa to shi ba laifi yana iya da kuɗi kamar waɗanda suke Amerika ko wasu ƙasashe na daban wanda in ma akwai abincin babu talakawan duk mawadata ne suka ce to anan mutum yana iya ya ainihin bayar da kuɗin babu laifi sannan ana bayar da zakka ne mafi rinjayenta zuwa inda ainihin mutum ya same ta kowace irin zakka ce sai in akwai inda suka fi wannan wurin tsananin damuwa to sai a fitar a ainihin kai zuwa wancan wuraren abu na ƙarshe bayanin zakka shine zakka ta ainihin dabbobi yan uwa musulmai wanda ita ma akwai mutane suna nan suna da ainihin dabbobin amma da yawan su ba sa fitar da zakka tunda ni dai ban taba ganin wani ya taho da akuya ba ko raƙumi ko sanuwa ya ce zakka ce aka ba shi garken wani ina fata muna ganewa to shi ma ya zama wajibi mu kula da kyau idan mutum Allah ya bashi ainihin eh, ainihin eh, eh, akuya ko tinkiya guda arba'in ko akuya ashirin tinkiya ashirin to ya zama wajibi ya hidda guda ɗaya ya bayar da zakka ina fata muna ganewa kaga zakka din abin duba wani abu ne mai yawa dinjika ana fitar da kadago ne naira dubu ana fitar da naira ashirin da biyar gare ta kaga zakka ba wani kuɗi bane ake fitarwa ashe mutum yana da akuya ko tinkiya guda arba'in zai ba guda ɗaya ne daga nan to daga nan zai ci gaba da bada ainihin guda ɗayan nan har sai lokacin da suka kai ainihin ɗari da ɗaya to daga nan ne zai bada ainihin guda biyu ina fata muna ganewa har sai lokacin da suka kai ɗari da guda biyu da ɗari da ɗaya zai ci gaba da bada guda biyu sai sun kai ɗari biyu da uku zai bada ƙwaya uku sai sun kai ɗari hudu daidai zai bada guda hudu to daga lokacin da awakanka suka kai ɗari hudu kuma sai aka sake sassauta maka zakai yanzu duk ɗari guda ɗaya za ka badawa duk ɗari guda ɗaya za ka badawa sannan shanu sai mutum ya mallaki sanuwa talatin sannan zai ba da ainihin sanuwa guda ɗaya idan mutum ya mallaki sanuwa talatin zai ba da tabi' guda in aka ce tabi' ko tabi'a shine sa ko sanuwa mai shekara guda in mutum yana da sa talatin haka idan mutum yana da sa arba'in to zai ba da musinna ko musin shine sa mai shekara guda biyu ko kuma sanuwa mai shekaru guda biyu wannan su ne waɗanda ake bayar da zaka a kansu kenan shi misabin dabbobi ba ɗaya yake da na zakka ba na zakka sai shekara ta kewayo